يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون Allah yana gudanar da lamarin dukkan halittarsa a cikin sammai da ƙasai, sannan wannan lamari ya ɗaga zuwa gare shi a ranar da ta daidai da shekara dubu a lissafinku na duniya.